This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne hantsin nan yake gabatar da shirye-shiryen kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara da nomad da murai arewa da alol fm da kuma niyya kowane lokaci kuke so kuma kuna iya sauraron mu a yanar intanet voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da ibrahim ka almasi garba da kuma sauran abokan aiki sahabo imam aliyu ne ke farin cikin jan ragaman shirin a hantsin nan kwamitin tallafawa waɗanda harin 'yan bindiga suka ritsa da su a jihar maiduguri ya ziyarci yankunan da lamarin ya shafa za ku ji shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfahamid da kuma sharhin da wasu jaridun arewacin najeriya suka yi a makon nan daga bisani ku saurari filin ra'ayi daga bakin mai shi halin yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran shugaban rasha vladimir putin da magabatan kremiya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya ta mai da kremiya wani bangare na kasar rasha wanda hakan ya harzuka amurka da tarayyar turai mr putin ya gaya ma majalisar dokokin ƙasar rasha cewa ko daman can kremiya wani bangare ne na rasha da ba za a taɓa iya raba shi da rashar ba ya ce zaben raba gardamar da aka gudanar ranar lahadi har 'yan kremio suka zaɓi ɓallewa daga ukraine zuwa rasha halittacce ne mr putin ya soki shugaban tarayyar soviet na wancan lokacin wato nikita nikrushchev saboda ya sa kremia ƙarƙashin ikon ukraine a shekara ta 1954 bayan da kremia ta samu kanta a matsayin wani bangare na 'yantacciyar ƙasar ukraine a shekara ta 1991 a ta bakin mr putin an zabtar rasha ya ce hambar da shugaban ukraine mai dasawa da rasha victor yanukovych da aka yi a watan jiya wani juyin mulki ne da karfin bindiga da masu tsatsauran aƙidar 'yan asalin ƙasa da gyauran 'yan nazi da kuma maƙiya yahuda suka shirya jaman tsaron amurka sun ce masu nazarin na'urar koyon tukin jirgi na ajewa a gida da kuma wasikun imel na matuƙa jirgin malaysia din nan da ya ɓace sun kasa samun wata shaidar cewa wani daga cikin matuka jirgin nan biyu ya karkata jirgin daga inda ya dosa jaman tsaron amurka biyu sun yi bayani jiya talata bayan da suka suma suka samu bayani daga hukumomin malaysia da ke jagorancin aikin neman jirgin na malaysia mai lamba 370 da kasashe 26 suma suke taimakawa jirgin wadda ya doshi beijing da mutane 239 ya ɓace a kudu maso gabashin asiya ranar 8 ga watan maris wadda hakan ya janyo aikin neman jirgi mafi girma da aka taɓa yi a tarihi Ɗaya daga cikin jami'an na Amurka ya ce hukumomi sun yi ta ƙoƙarin sanin ko kaftin ɗin jirgin Zahari Ahmad Shah ya yi ta atisaye da na'urar koyon tukin jirgin kan yadda za a katse na'urorin sadarwa da wasu na'urori na tafiyar jirgi gabanin tashin jirgin daga Kuala Lumpur. Masu binciken sun kuma nemi sanin ko ya yi atisayen karkata jirgin daga ainihin inda ya dosa. jami'an waɗanda jaridar los angeles times ta ruwaito bayanan nasu sun kuma yi nuni da cewa mataimakin kaftin ɗin ma a shirye-shiryen ɗaurin aurensa yake yi a garinsu a lokacin iran da manyan ƙasashen duniya shida sun ƙaddamar da wani sabon zagaye na tattaunawa kan nukiliya a daidai lokacin da kallon hadirin kajin da ake daɗa yi tsakanin yammacin duniya da rasha ke daɗa barazana ga wannan tattaunawar an fara tattaunawa ta baya-bayan nan a biyana a jiya talata bayan abin da kakakin shugabar sashen harkokin wajen kungiyar tarayyar turai ya kira ganawa mai ma'ana tsakanin katrin ashton da ministan harkokin wajen iran muhammad javad zarif daga baya sai daukacin wakilan suka zauna tare don tattaunawar da za ta kai har tsakar daren yau ko da yake wannan yarjejeniya ba ta da alaka da batun ukraine kai tsaye nasarar ta ta ta'allaka ne kan haɗin kan ƙasashen da ake walakabi da p5 plus 1 wato amurka da rasha da china da burtaniya da faransa da jamus wajen shiga yarjejeniya mai sarƙaƙiya da iran ta yi wato don ta yi matuƙar rage ayyukan nukiliyar ta Ƙwararrun da ke bibiyar wannan tattaunawa sun ce muddin ƙasar Rasha ta nuna cewa haɗin kanta da yammacin duniya ya yi sanyi, hakan zai rage irin matsin lambar da za a iya yi ma Iran har ta miƙa wuya. yammacin duniya na ganin iran na ƙoƙari ne ta ƙirƙiro nukiliya sannan kuma ita iran na karyata hakan jami'an amurka sun shaida ma ofishin jakadancin siriya da ke nan birnin washington da ya dakatar da harkokinsa suka ce duk wani jami'in diflomasiyyar siriya da ba ba amurke ba ne ko kuma yake da takardar zama a amurka to dole fita daga kasar wannan umarnin ya kuma shafi kananan ofisoshin diflomasiyyar siriya biyu da ke nan amurka manzon amurka na musamman kan harkokin siriya daniel robinson ne ya ba da sanarwar ɗaukar wannan matakin a jiya talata ya ce an ɗauki matakin ne saboda ofishin jakadancin siriya ya daina hidimomin diplomasiya kuma saboda abin da ya kira irin rashin imanin da gwamnatin assad ke nuna ma 'yan kasar ta siriya Robinstein ya ce Amurka na so ta ga ci gaba da hulɗar diplomasiya da gwamnatin Siriya don a raya yar dangantaka da ke tsakanin Amurka da mutanen Siriya waɗanda ce za ta ɗore har lokacin ma bayan tsawon barin ashar wato barin Bashar al daga mulki. Labaran duniya kenan a gama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Kwamitin da gwamnatin jihar Borno ta kafa domin tallafa mutanen da suka tagayyara sakamakon harin da yan bindiga suka kai a barikin soja na giwa da kuma wasu unguwanni da ke birnin na Maiduguri da ƙauyuka da suke yankin ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bulama Mali Gubiyo sun kai ziyara yankunan da al'amarin ya shafa. Da yake karban wakilan kwamitin a barikin giwa Kanal John Ekpara ya alƙawarin mika taimakon ga waɗanda lamarin ya shafa. delivered down to the families of some of the soldiers uh, that uh, were casualties in this last attack. Mm -hmm. all the support you have brought will be given to them. Kwamitin sun kuma zaga anguwannin Fori da Galtimari da kuma ƙauyukan Wadiya da Kolori da kuma Gambure wanda ha na gidajen da ke ƙauyukan Kurmos. Mun dai ci waɗannan ƙauyuka inda muka kusan kasi 95 cikin ɗari na waɗannan gidaje sun ci wuta yayin da muka ga wasu magidanta na raɓe a gindin bishiya wasu mata kuma na zaune ne akan tsummakara cikin zaman juyayi da kuma tashin hankali na rashin ma abin sawa a baka. Ga ma wata da muka tadda cikin ɗaya daga cikin waɗannan ƙauyuka da abin da take cewa mota 24 wani eh? abu suka zo ANC eh, ya sallama ya ce ga munan mu kun da kuka ce ban dare a duniya ya ce ga inan na kawai suna komawa sauran mutane sai suka fita kuwa suna zuwa kawai sai suka fara killa wuta a gari shi dan garin nan ne wanda ya ce ga nan garin nan ne a nan gari ya fita ba rai dabbobi ne da abinci shi gida ba mu san inda za mu saka sun kona gidajen ku gaba daya sai dai malam bashir abba daya daga cikin matasan nan na civilian jtf ko kuma yan gora wadda kuma aka fafata da shi lokacin da waɗannan mahara suka kawo hari kan barikin ya ce in allah ya yarda wannan shine na ƙarshe wannan shine ƙarshe in allah ya yarda attack ba zai sake faruwa garin nan ba saboda mun ba da goyon baya ga security kuma information yanzu yana flowing yaran mu wadda suke da laifi Allah ya sani wanda ba su da laifi kuma dama wannan ya zama musu kaddara ne Allah zai musu sanadiyan shiga aljanna mu kuma da muna nan Allah ya sa mu ta mu ta zama mai kyau shiko shugaban karamar hukumar birnin Maiduguri Alhaji Abdulkadir Rahis ya ce lokaci yayi da waɗannan matasa za su kawo ƙarshen irin wannan hare-hare cikin ikon Allah ya kamata mu gode a Allah yanzu lokaci ne yayi jama'an mu sun yunkura sun nuna abin ba ya ishe su musamman matasa da jami'an tsaro sun fita sun fafata take wayannan mutanen Allah ya taimaka kuma an yi nasara Allah ya kama na sokin wannan abin kuma insha Allah yadda jama'an mu sun nuna wannan abin ba su yadda ba Allah yadda wannan cin zalim ba zai yiwu ba nan gaba Boko Haram ba za su yi nasara akan mutane mu ba insha Allah da tunda jama'an mu ba su yadda ba suna fita suna tunkaran su Alhaji Bula Malugu Biyau shine shugaban wannan kwamitin da ya mun karin haske kan yadda suka yi rabon wannan tallafi kamar haka garuruwa guda biyar din nan da kuma giwa barak da kanta duka mun je mun bada taimako a wani wuri mun bada taimakon shinkafa buhu dari uku biski dari uku da wani wuri mun bada dari dari dari bibiyo yadda muka gani abin ya shafe su ne kasa akwai wani garin da aka kona ga baki daya. akwai wani garin da aka kona rabi haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya kamin nan sai a shakata da wannan wakar sarkin ya ta alhaji audu wazirin danduna marigayi garba na umaru mai zarewa mai fulata abuna na mai bali mai yano mai falgora da gwangwan garba na amadu mai makera mai tsara uban shehu mai sandu a mai ruwan babu mai robo da bari da didi mai turawa garba na amadu mai kargo garba uban gallo mai danga ki uban daje mai kadana mai jaja uban mai garba garba na umaru mai daren mai dattara uban shehu mai kwanya da tudun kaya yaushe za mu je kara a shahar marigayi alhaji waziri audu wazirin ɗanduna aka ji yanzu kuma sai a gyara zama ga ibrahim alfa ahmed da maimaita shirin ciki da gaskiya buga shiga ta bayan fage da yayi yayi taimako barayi ne suka ma suka kange gida suna na suna duka mutane ana kuka sun saya da makami sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga ya je ya tone musu asiri. in ba dai halin najeriya ba tun da an haife kin taba kin je gidan sarki ji kare na hausha wajen amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na hausha yana zagin mutane karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa kowa an ji mishi ciwo ya kamata a kwantar mishi da rai shi ne gwamnati amma wai akwai waɗansu a wajen in ka ji suna zagi bambancinsu da mahaukata shine rigansu ba datti. sanusi lamido sanusi dan sarkin kano da ce na yaba maka kan wannan aikin da kayi jama'a assalamu alaikum kun dai san cewa hujjar da shugaba goodluck jonathan ya bayar ta dakatar da sunusi lamido sunusi daga kujerar gwamnan babban bankin najeriya ita ce cewar ai bankin ya kashe wasu kuɗaɗe ta hanyar da ta saba ma doka to babu shakka kuma babu wanda yake musun cewar akwai asusun da babban bankin najeriya ya kafa da ake kira intervention fund inda aka ware wasu kudade ana taimakawa wasu sassa a najeriya musamman a bangaren ilimi a jami'o'in najeriya inda aka yi gyare-gyare masu yawa kuma masu amfani waɗanda ɗalibai da malamai na makarantun suke bukata ko suka bukata igbaman otarok barista solomon dalon ya ce ai dala miliyan dubu ashirin da sunusi lami da sunusi ya ce sun ɓace aljihun wasu mutane suka shiga babu wanda ya sani kuma wannan sata ce kuɗin da aka ce babban bankin najeriya ya kashe kuɗi ne da aka yi aiki da su ma jama'a aka kuma gani don haka shi ba abin da zai ce sai dai sanya ma sunusi lami da sunusi albarka idan abin da bayanin da babban bankin najeriya ta yi gaskiya ne abin da kawai ya kamata a faru shine a ce kada ku kara yin haka domin inda suka kai kuɗin suka yi aiki da shi kuma an tabbatar an yi waɗannan ayyuka da wannan kuɗi abin da suka yi abu mai kyau ne ai an yi yajin aiki ko barkonon aiki na malamin jami'ai watanni barkatin saboda rashin da halin ko kula da harkan ilimi na gaba to idan har ko sun shiga kuma har ta bayan fage ne to sai in ce a ah, ai ba a zabe wutan kashe gobara ba ko giya za zuba mudda da zai kashe wutan to abin da suka yi kenan domin haka abin da ya kamata a bayana mana mu ji shine cikin gudanar da wannan ayyukan da suka yi ko da yake ba su bi ka'ida ba an kashe kudaden kamar yadda haka cire in an yi haka to sai a yi nuna musu ya ce kada ku kara yin haka ya kamata ku bi ka'ida domin gobe wani ko zai yi amfani da wannan hanyar da kuka bi icuce kasa ko da yake manufanku kyakkyawa ne don haka ni a ganina babban banki ta taimaka ta yi babban taimako domin ta cece kasan nan mun dade muna ihu cewa a kasan nan idan gwamnati ko ba ta yi komai ba ta girka tsarin ilimi mai kyau idan an gina mutanen kirki za su zo su gina kasa mai kyau japan bayan yaki na biyu waɗanda suka sira sun ce tunda an durkushe mu za mu kashe kowane kobon da mun samu akan harkan ilimi za mu gina mutane injiniyoyi scientist masu eh, kimiyya da kowane su za su zo su sake gina mana sabuwar kasa shekaru hamsin yanzu japan ta zama babban kasa mai fada aji eh, a cikin harkan siyasan duniya don haka ni dai zan cewa sunusi lamido sunusi cewa wannan buga shiga ta bayan fage da ya yi ya yi taimako barayi ne suka ma suka kange gida suna na suna duka mutane ana kuka sun saya da makami sai ga wani kuma ya hau katanga ya shiga ya je ya tone musu asiri to ko da yake ya hau katanga ba ya dade hau katanga ba amma aikin da ya yi aiki mai kyau ne saboda haka sanusi lamido sanusi dan sarkin kano da ce na yaba maka kan wannan aikin da ka yi. barista solomon dalon ya ce yana da shawara ga shugaban najeriya dr goodluck ebele jonathan amma shawaran za mu bayar guda shugaban ƙasar najeriya shugabanmu ne mu muka zabe shi ya nasu ya yi wa aiki nan kasa tsakaninsa da allah in ya yi aiki mu yan najeriya mu ne za mu ce ci gaba amma ba wai sai an ji an saye mutane kafin su ce ya ci gaba na biyu shugaban kasar nigeria ya yi wa gwamnatinsa babban garan bawul ya cire karnuka masu haushe a cikin gidan sarauta in ba dai halin najeriya ba tun da an haife kin taba kin je gidan sarki ji kare na haushe wajen amma kuma wai a gidan shugaban kasa kare na haushe yana zagin mutane karnuka suna zagi a cikin gidan shugaban kasa wannan babban babban illa ne ga harkan gwamnati gidan shugaban kasa yana na kaman wajen ibada ne kowa ya gudu ya kamata ya shiga wajen ya sira kowa an ji mishi ciwo ya kamata a kwantar mishi da rai shi ne gwamnati amma wai akwai waɗansu a wajen in kaji suna zagi bambancinsu da shi shine rigansu ba datti to irin waɗannan mutane ya fidda su su je su nemi zabe su zo majalisa su yi zagi a wajen a ƙarshe taron kasan da ya sa zai yi nan idan ya ce shi zai je nada mutane ne to ina son yi mishi annabci karshe zai yi da na sani yan nigeria suna son taron yan nigeria suna son mu zauna mu yi magana abin da ya shafe mu yan nigeria sun damu da matsalolin nigeria saboda haka waɗanda wakilan eh, kabilu a nigeria wanda bature ya zo ya yi yarjejeniya da su ya ce ku bi ne idan kasa ta shiga matsala wanda aka yi yarjejeniya da shi ya sanu shi za a kira shi Tunda da nigeria yanzu ana cikin saka mai wuya to waɗannan ne wato ethnic nationalities wanda bature ya signing treaty da su wannan yarjejeniya na mallake su to su za a kira amma wai kungiyoyi lauyoyi mutum da yana zama abuja bai san yankarin su ba magana wa zai yi kungiyan injiniya yana zama a london zai magana me ya san me yake faruwa nigeria kungiyan matan nigeria waɗanda suke yawa villa kawai ba su san makarmu ba wani magana za su yi madadin nigeria eh, kungiyan eh, yan siyasa tsofaffi waɗanda sadona ya yi musu sun zo yanzu suna cuta kasa an libe su za su yi maganan yaransu ne da matayensu don haka a koma ga mutanen nigeria su je wannan taron za a samu alheri daga ciki ubangiji jalla ya taimaki wannan kasan masu sauraro kada a mance ko a yi watsi da wannan batu na kudaden mai da suka ɓace har sai an bi su an gano inda suka shiga wannan fili na ciki da gaskiya ba zai yasar da batun ba zai yi ta bi To amma in Allah ya kai mu a shiri na gaba za mu fara waiwayar batun zarmiya da cin hancin da ake zargin 'yan sanda a Najeriya suna aikatawa. Wato rundunar mutanen da aka ɗora ma alhakin tabbatar da cewar ana aiki da doka a ƙasa. Idan akwai wani mai sauraron mu a yanzu wanda yake da wani labari na wani abin da ya same shi a game da batun cin hanci ko rashawa na 'yan sanda, to muna so mu ji daga gare ku. Ana iya aiko mana da saƙon imel a rubuta abin da ya faru ko kuma a bamu lambar waya domin mu kira mu ɗauka a kan faifai ba lallai sai mun ambaci sunan mutum ba idan baya so a faɗi sunansa ana kuma iya bar mana saƙo a akwatinmu inda aka saba barin saƙonni na ra'ayoyinku mu huta lafiya. da Malam Hiro. Batun taron ƙasa yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun arewacin Najeriya suka mai da hankali a kai ga Mustapha Nasiru Bazari. Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Daily Trust da babban labarinta da ya shafi taron ƙasa da ake gudanarwa a halin yanzu a Najeriya. jaridar ta daily trust dai ta ambato shugaban najeriya dr goodluck jonathan yana cewa yana son kuri'ar raba gardama a rahoton taron kasar da ake yi a halin yanzu a ɗaya gefen kuma jaridar ta daily trust ta ce tsaffin shugabannin ƙasar da suka hada da chief olusegun obasanjo da general ibrahim badamasi babangida da alhaji shehu shagari duk sun ƙi halartar ƙaddamar da babban taron ƙasar da aka gudanar. Har ila yau dai a kan taron ƙasar ita ma jaridar leadership ta yi babban labarinta inda ta ambatu shugaba Jonathan yana cewa ba ni da wata ɓoyayyar manufa game da taron ƙasar. Jaridar ta leadership ta ce shugaba Jonathan ya furta haka ne a lokacin bikin ƙaddamar da taron ƙasar da aka gudanar a Abuja a ranar Litinin dinnan da ta gabata. Amma a nata gefen jaridar Blueprint ta yi ɗaya daga cikin labaranta ne da wani rahoton da ke nuna cewa mutane tara ne suka mutu a wani yunƙuri da sojojin Najeriya suka yi na tarwatsa yunƙurin wani hari da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka so kaiwa a jihar Yobe. Jaridar ta ci wata sanarwa da ta samu daga hedikwatar sojin Najeriya ta nuna cewa 'yan kungiyar Boko Haram guda takwas suka mutu, sannan sojan Najeriya guda ɗaya ya rasa ransa. A lokacin da sojojin Najeriya suka tarwatsa yunkurin wani hari da 'yan Boko Haram suka so kaiwa a garin Gwaneri da ke cikin jihar ta Yobe. To sai dai a nata gefen jaridar Dezal Herald ta karkata akalar labarinta ne da batun zaben shekara ta 2015 mai zuwa a Najeriya. Jaridar ta Dezal Herald ta bugo wani labarin da ke nuna cewa ministan yada labarai na Najeriya Mr. Labaran Maku ya raba tsabar kuɗi har naira miliyan 300 ga wasu kafofin yada labarai na ƙasashen waje domin yi masu farfaganda a kan zaɓe mai zuwa na shekara ta 2015. Da jaridar People's Daily za mu kammala sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako da ɗaya daga cikin manyan labaranta. a kan batun matasan nan da suka mutu a wajen rubuta jarabawar ɗaukar ma'aikatan hukumar shige da fici a Najeriya. Jaridar ta People's Daily dai ta ce maganan nan da ake yi ma. Tini har shugaba Jonathan ya buƙaci ministan cikin gida na Najeriya Abba Moro da kuma shugaban hukumar ta Immigration wato David Paradang da su yi mashi bayanin dalilin aukuwar wannan lamari. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogo muna ci karfe biyu da minti ashirin da hudu na dare ga filin ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Bashir Magaji Sanda daga karamar hukumar Bunkure ta jihar Kano, tarayyar Najeriya. A ina so ku bani dama don isa da sakona ga mai girma shugaba Jonathan. Ya kamata ka yi haƙuri da mulkin Najeriya ka yi murabu Sun da harkokin tsaro sun gagara a Najeriya. Kashe mutane a Maiduguri ya zama kamar kashe kiyashi kuma gwamnatin ka ta kasa ɗaukar mataki na tsaro ya kamata ka yi hakuri ka yi murabur domin a samu wanda zai iya rike najeriya a wadatar da mu da tsaro wannan shine kiran da nake da mai girma shugaba jonathan daga bashir magaji sanda daga kalmar hukumar bunkure a jihar kano salamu alaikum assalamu alaikum muryar amerika mai magana Muhammad Awali ana taba wanda aka fi sani da kaura daga nan Maiduguri. Yanzu saboda Allah fi sabilillahi haka za mu tafi rayuwa irin wannan fi sabilillahi kowane irin abu sai sabi da lahi ba za a yi ma adalci a rayuwar mu ba duk yanzu ka duba shekaran jiya an kashe mutane jiya an kashe shekaran jiya wacce an kashe babu ɗaya mataki wanda aka ɗauka wanda za a ce gashi an ɗauka haka za mu tafi mu mutanen jihar borno kara zubi to wallahi wallahi muna masu tabbatar ina ne tabbatar muku da cewa waɗannan shugabanni in haka za ku tafiyar da lamarin mulkin na rantse da Allah ku kiyaye haɗuwarku da ubangijin ku in haka za ku tafiyar da lamuran ku kiyaye haɗuwarku da ubangijin ku mu wallahi mun bar ku Allah Allah shi kaɗai ne zai mana sakamako tsakaninmu da ku yan boko haram sun kashe mana yan uwa sun kashe mana abokanai sun kashe mana dangi haka za mu tafi rayuwar mu zikau ba taimako sama babu na ƙasa haka za mu To madalla kafin mu yi sallama ko kuma mu je ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙo. Mm, mm, mm, Inusa. Inusa, mm, mm, lafiya mm. tun ɗazu kake sauraron wayar ka babu kakkautawa? Ai mai ro, sashen Hausa na murya Amurka ya gama min komai. Ya buɗe wani sabon shafin yanar gizo inda zaki samu waƙoƙin nanaye da waƙoƙin India da na gargajiya da labaran wasanni da bayanai akan kasuwannin hannayen ja kai abin da yawa. Ni ma dai na san a aika. To karfe nawa ne zan iya sauraron waɗannan shirye-shiryen shafin? Ai nake gaya miki yana nan sa'o'i 24 a rana kwanaki bakwai a mako. Akan wayar ki kawai ki buɗe shafin www.dandalinvoa.com. A'a to ashe abin nesa ta zo kusa nima ba za a banna a baya ba. Dandalin Dandalin VOA Dandalin VOA daga murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. shugaban rasha vladimir putin da magabatan crimea sun rattafa hannu kan wata yarjejeniya ta mai da crimea wani bangare na rasha wanda hakan ya harzuka amurka da tarayyar turai jami'an tsaron amurka sun ce masu nazarin na'urar koyon tukin jirgi na ajewa a gida da kuma wasiƙun imel na matuƙa jirgin malaysia ɗin nan da ya ɓace sun kasa samun wata shaidar cewa wani daga cikin matuƙa jirgin nan biyu ya karkatar da jirgin daga inda ya dosa jami'an tsaron amurka biyun sun yi bayani jiya talata bayan da su ma suka samu bayani daga hukumomin malaysia da ke jagorancin aikin neman jirgin malaysia mai lamba 370 da ƙasashe 26 ke yi iran da manyan ƙasashen duniya shida sun ƙaddamar da wani sabon zagaye na tattaunawa kan nukiliya a daidai lokacin da kallon hadirin kajin da ake daɗa yi tsakanin yammacin duniya da rasha ke barazana ga wannan tattaunawar jami'an amurka sun shaidawa ofishin jakadancin syria da ke nan washington da ya dakatar da aiki To a gaishe ka masu aro da aka Allah kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jinmu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa ciki har da himma ba ta ga rago na bello habib galadanci kamun na madadin cuba hero diodo ne wadda kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da shi ibrahim kalmasi garba da ma injiniya da ya rika masa malam charles haas a nan nisa sahaba imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.